gwamnatin isra'ila sun ce sun tare wasu hare-hare ta sama da aka kai da aka kai musu a kusa da birnin haifa a ranar juma'a da yake jawabi a wajen taron jakadan Falasina a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi kiran da a tsagaita wuta There are three things that we need to accomplish immediately. One, ya ce akwai abubuwa uku da muke so a cimma. Na farko a tsagaita wuta. kan mu haɗe yake a matsayin mu na ƙungiyar larabawa ga waɗanda suke tunanin ma ba haka ba ne to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya Vaseline da Benzia ya bayyana cewa har-harin ramuwar gayyar da ukraine ke kaiwa dakarun rasha za a iya cewa sun zo ƙarshe Jakadar ya ce dakarun rasha sun ja daga a yankunan ukraine tun farko mai magana dawo ma'aikatar tsaron amurka john kirby ya shaidawa manema labarai cewa matakin Rasha. tamkar kamar sabbin hare-hare ne to amma ya ce yana da yakinin cewa sojojin ukraine za su fita kira wanda suka amma mai su. zanga-zangar da magoya bayan zaɓaɓɓen shugaban guatemala bernardo arevalo suka shiga shirya shiga ta shiga kwanan goma sha biyu da ta haddasa karancin shigar da abubuwa da kuma burnatar da abubuwa da dama har yanzu akwai kayan binciken ababen hawa tamanin a sassan kasar Musa faro na bukatar a babban lauyar gwamnatin ƙasar wadda ya zarga da yi masa zagon ƙasa da zai hana shi hawa mulki. A watan Agusan da ya gabata ya samu nasara a zaben shugaban ƙasar da aka yi inda za a yi bikin rantsar da shi a watan Janairun shekara mai zuwa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Allah yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma za mu fara ne daga Afghanistan inda majalisar ɗinki duniya ta nuna damuwa sosai da tausayawa tare da ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan dukkanin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa a wani harin bom na ƙunar bakin wake a wani masallaci da ke arewacin Afghanistan ɗin. jami'an taliban sun ce mutum akalla bakwai suka mutu wasu da dama kuma suka ji rauni a harin na birnin paul ikurmi ga muhammad da fasar rahoton abrasan etrijan waɗanda suka ga yadda abin ya faru sun ce maharin ya tayar da bam ɗin da ke jikinsa ne a wani taron 'yan shiya a cikin masallacin imam zaman da ke birnin humri wato babban birnin lardin baklan da ke afghanistan ɗin wani mazaunin yankin ya ce iyalai sun yi dandazo a kofar babban asibitin birnin domin samun bayanai akan 'yan uwansu da harin ya da su hukumomin asibitin sun ce yawan waɗanda harin ya da su suna da yawa sosai fiye da yadda aka bayyana hukumar taliban ta ce ta tura masu bincike yayin da kungiyar IS ta ce ita ta kai harin. Daman kungiyar ita ke daukar alhakin hare-haren bam da dama da ake kai wa 'yan Shi'a marasa rinjaya a kasar ta Afghanistan. Duk da cewa an samu raguwar tashin hankali da hare-hare sosai tun bayan da 'yan Taliban suka karbe iko da kasar ta Afghanistan a watan Agustan 2021, ƙungiyoyin masu makamai da suka hada da IS suna kai hare-hare akan ofisoshin jakadanci da gine-ginen ma'aikatu da kuma fararen hula. a gaida Muhammad Anur Muhammad da fasarar rahoton Abrasan Ethrijan. To yanzu kuma sai Najeriya inda kungiyar masu sarrafa shinkafa ta kasar wato Riman ta soki matakin gwamnatin kasar da dage haramta shigo da wasu kayayyaki daga kasashen waje ciki har da shinkafa. Shinkafa na cikin kayayyakin da gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da su a shekarar 2015 cikin kasar a wani mataki na kokarin bunkasa noma a Najeriya da nufin dogaro da kai. Ƙungiyar masu sarrafa shinkafar ta cikin gida a Najeriya ta ce matakin ɗage haramcin babbar barazana ce bayan sun zuba maƙudan kuɗi a kasuwancin kamar da shugaban ƙungiyar ta ƙasa Peter Dama a ya shaidawa gul ahmed Janyo. Mun gaskiya ba ba tsari ne mai lafiya ba. Abin ya zama mana kamar bala'i ne. Domin kaga gwamnati ta samu saka kudaden mu su kayan nika shinkafa. sun sa jama'a sun shiga suna noman shinkafa sun samu mun kokari mun sa shinkafar najeriya jama'a mu a najeriya sun fara sunta dai kawai ba wani abu kawai sai muka zo muka ji wannan bala'in cewa gashi abin ta abin abin ta ka mana cikas ai cikas a ganda ta gaskiya zai sa mutane kamfanoni iri da yawa za su kulle jama'a za su yi rashin aiki manoma kuma ba za su yi aikin shinkafa ba yanzu kuma za a fara shigo za a fara shigo mana da shinkafa shinkafa wanda ta riga ta rube kamar kana nufin gwamnati ba ta tuntube ku ba kenan kafin ɗaukar mataki anya ai da ta shawarce mu kuma mu mun riga mun rubuta irin gaisuwa lokacin da suka hauro muka muka musu gaisuwa muka ce a ah, to gashi fa ga irin irin abin da muke so ga abin da ake ciki ga yadda ah, wacce gwamnati ta yi ga wannan banda wannan gwamnati ma da ta tafi kwanan nan tun lokacin gwamnatin Obasanjo. Gashi kana maganar cewa za a kashe muku kasuwa amma kamar za a kashe ko ma a riga an kashe ko malam kamar aiki ana ganin kamar wahala ce ta yawa abincin nan yayi tsada shinkafin ma da kuke kamar da tsada ake sai da ita kai ma ka shiga kasan abin da ake ciki kasar nan tun ba yau ba. To amma ainihin gida ake noma ta ya kamata ta yi sauki. Dama na gida ake noma ta muna noma ta kawai da ruwa ne ina ce in za ka je in za ka je noma wa'ansu da tattu ake noma wa'ansu da kuma injin injin ƙananan injin ake hura ruwa ba da mai ba ne kawai ana busawa da iska ne ai ba haka ba mai ta tashi To kamar yanzu misali idan aka ce an samu wadatar shinkafa ga taku ga ta waje kana ganin hakan ba zai bunƙasa naku ba za ku samu za ku fi samun kasuwa sosai saboda kila naku zai fi sauki? A ka san mutanenmu don su sai ko da ruwan sha ne don an ce na kasan waje sai ka ga suna wata jiki su su wani zuri abu ne. Mun yi yakacin kokarin mu mun nuna ma Najeriya mun nuna ma jama'a namun nan fa ta fi auki. ta fi amfani a ciki domin namu ba a kasa ta cikin rumbu shekara goma sha biyar kafin a fitar da shi namu daga gona ta je inji bai an fitar maka da shi fresh an ka kaci wannan ba shi ne lafiya ba. Mm, to kamar yanzu me za ku yi kenan me mataki na gaba. mataki ta gaba an shi ne yanzu za mu magana da gwamnati za mu dinga masu za mu shawarce su muna jira dai mu ci kila za su me kuke so a yi yanzu abin da muke so a yi shi ne a samu a taimaka a sa kudaden wani mai da sauran kayan aikin gona ta ragu a rage kudin kayan aikin ma a ba ma manoma taimako wadda zai sa su su samu cin gaba ga aikin noma Peter Dama kenan shugaban kungiyar masu samar da shinkafa ta Najeriya wato Riman. Ministan tsibirin Kenya ya shaida wa BBC cewa gwamnatin kasar na fatan cimma yarjejeniyar da za ta kai ga ci gaba da aikin gidan layin wato aikin gidan hanyoyin da gwamnatin China ke yi wanda ba za a dora bashi ga al'ummar kasar ba. Shirin ginin layin dogo da aka soma da nufin haɗa Kenya da kasashen gabashin Afirka ya gamu da cikas sakamakon dimbin bashin da China ke binta. wakilar bbc afirka Soy, ta duba yadda aka kaddamar da sabuwar tashar jirgin da kuma mahimmancin daga 'yan kenya ga kuma fasarar rahotanta Welcome to Nairobi Terminal. sure your personal information is consistent with the ID or passport. Jirgin kasan da ke tashi daga wannan gari na gabar teku a Mombasa ya iso. A yanzu ina nan babbar tashar jirgin kasa ta Nairobi, ina kuma kallon gomman fasinjoji da ke saukowa daga jirgin. Shekara biyu kenan da wannan tasha ta soma aiki, inda bangaren da aka karasa ne kawai ke ci gaba da aiki wato wanda ya haɗa manyan biranen ƙasar Kenya. A kullum fasinjoji kan yi dandazo wajen sayan tikiti. bar ma in ji ta bakin wasu daga cikinsu zan soma da wannan da ke zuwa yawwa sannan ku dai ya kuka ji a tafiyar hi it was great hi loved it the wildlife friend na ji daɗin tafiyar na ga abubuwan burgewa kamar namun daji ga kuma abokan tafiya masu raha kusan komai ma abin ayaba ne za mu sadaukar da kanmu wajen biyan bashin domin ci gaba da samun irin waɗannan muhimman ayyuka Sannun ka da zuwa. Ya kaji da samun wannan sabon tasha? It suka cut down the traveling time from Nairobi to Mombasa to five hours. Ya rage tsawon lokacin da ake kwashewa a tafiya daga Nairobi zuwa Mombasa zuwa sa'a biyar kacal. Da farko galibin ma'aikatan da ke tafiyar da tashar jirgin kasar 'yan China ne, amma ana ci gaba da mai gurbin su da 'yan asalin kasar Kenya. A bisa wani tsari da gwamnatin kasar ta kira mai gurbin kwararru da kwararru an da kashe dala biliyan biyar wajen gina ta kuma wannan aikin shine mafi girma a kasar kenya tun bayan samun yancin kanta sakataren sufurin kasar kipchumba murkomen ya shaida min gwamnatin na neman hanyoyin da za ta tara kuɗaɗe domin kammala sauran aikin da ya rage. As a railway, uh, we are now... A matsayinta na hukumar jiragen ƙasa, SGR ta kai ta iya gudanar da aikinta bisa tsari. And uh, shortly to surpass its operations. gagarumin aiki ne ko akwai yiwuwar a iya tafiyar da shi. Dabarar ita ce a tabbatar da nauyin da ake da shi bai zarce yadda muke ba a halin yanzu. Shin kana nufin yanzu bashi ya yi wa gwamnati yawa har ba za ta iya ciwo wani ba? have the room Muna da sarari, amma dai damar kada ta wuce wani mizani da zai gagare mu. A yanzu ƙasar nan na ƙoƙarin sauke nauyin da ke kanta, amma mu ma dole mu ci gaba da ɗaukan tafarkin ci gaba da aka ɗora a bisa tsarin da ba zai saka 'yan Kenya cikin